da mun kai mu kamar mutum dubu tara a garin nan ana kawo abinci kamar misali na ɗari uku to muna manaja haka nan ɗan ruwan nan wasu suke diba suna rera suna samu suna ciyar da iyalan mhm. to yanzu ruwan ma sai aka zo aka rage famfon a cikin wannan satin sai muka samu matsala sai mun ga abun mudun muna da matsala bari mu koka ko da gwamnati za ta taimaka mana sai sa abun gwamnati ba mu san ce a daga ba amma dai wannan mun faɗa ne akan ko za mu samu a taimaka mana ta ɓangaren ruwa yawwa ruwan sun muna kaɗan ne yanzu maganin kaɗan da na ni da ido na je gidan da matar take mun ta yi sallah ba kan rashin ruwa kuma ba iya ba kuma yau ma na koma ni dai magana da muke takaice yanzu ƴata tun jiya ma ban ganta ido na ba tana jiran layi yanzu da na je ganin ta da na je na samu jarka ɗari tara ta na kirga tukunna ita. Ni yau kwana na biyu ma ban na kwana a gida. A kan matsalar ruwa a famfo nake kwana jiya da safe tun da na tafi. Ni ce ban dawo gida ba wallahi sai misalin karfe biyu na dare ban yi ba a famfo na kwana yau dai na kai kwana uku ina kwana a famfo. Kwanta biyu ɗari biyar Ko mu wannan matsala mu 'yan hijira da abinci za mu ji ba mu da abinci ko kuma da sayar ruwa za mu wasu mazauna garin cancandi kenan da ke kokawa game da matsalar karancin ruwan da ta addabe su sun kuma rasa abin yi da farko dai mutanen garin na fama da karancin abinci sai kuma ruwan ma yake neman ya gagare su abin da har ya kai wasu shawarar barin garin Shi kuwa wannan bafulatani ko kawa ya yi dabbobinsa na cikin matsala sosai game da wannan rashin ruwa. Wallahi wallahi matsalar ruwa kam yanzu ya kai duk inda ya kai wallahi. Bo yanzu ga saniya na kwana uku bai sha ruwa ba akan wannan matsalar ruwa. Gida yanzu an ce saniya sai ya sai ruwa ya sha. Ba mu samun ruwa wanda ka isa mu mana. Sauran da uwa mu duk sun tafi mu. Sun bari gari saura duk yanzu mu 'yan kaɗan ne mun karaki. Mun zo mun yi kuka sun ce wai suna gyarawa ba su gyarawa. kwana mun kai wuri ba mu samu ruwa ba yanzu haka ma ba mu samu ruwa ba wallahi rijiya ne muka ɗiba ruwa sai ya ishe mu matsalar ruwan ta samo asali ne daga karuwar da al'ummar garin na cancanci da ke jihar difa suka yi yayin zuwan yan gudun hijira kamar yadda wani ma'aikacin gidan ruwa na wurin ya shaida da farko dai adadin jama'ar garin dubu uku ne inda yanzu haka suka kai dubu tara abinda ya sa bukatar ruwan ta karu yanzu haka dai a cewar shi an kawo famfuna za kuma a yi kokari a gyara don a kauce ma wannan matsala ruwa. Tamara sashen Hausa na murya Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.